الثاني يقسم المملكة الروحية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سيغنتو شيو تجانا cikin su fa karamin alaji ne ko wancan ba su gaba da shi ibn arabi ibn saba'in. shi ma ina kan hanya sosai da za a ce shi da ike bugu ne ya rayu a cikin mualar sunna don haka in ya fito fili irin na tulmisa ba ne daga ko'ina ba su ku dama asalin bakakin sun tashi karatun su kaɗan za su yi da sun yi kaɗan ku dama wanda duk ya saba wannan kaɗan da ya su kwari mutum ya ga mutum ya gama bugu ya saba sai kuma wani wuri zama mufti buya ne ko umda umda wani da zai da kyau ba eh, da ma zai me tashirul zai tsaye eh, karanta tashirul allah sosai da kyau to allah kira da barna ta zama da sarki to kada mu ji amma idan ya gama tarjama kalma da kalma ya san kalma da kalma tarjama ya ce to ba abin da ya rage yanzu zai zama mufti to kaga wani lokaci shi mana da ranar shi to amma kuma in aka tashi rusa mutane in aka rusa su ba su tashi mai shigo sai ya tsaya a gefe-gefe fa inna shekha tijjaniya lam ya katani bi hil isharatu bai tsaya da wa'incan isharori ba na baya ko me inda duk wani matsayi na annabi sai da kirkira yana da shi to to yana da matsayin annabi a ina yake mulki kamar yadda annabi al'ummar musulman jama'an annabi ne shi ma je yana da nasa jama'a shi ne ya je ya ware ya zana layi ya raba ki nan haka na annabi nan haka na shi da ya tashi sai dai masa ta sauke <laughs> sauƙaƙe sai ya bi hazikai ya baro annabi tarkace mutanen gari hazika hazika yake shugabanci gaban wani eh, wajen yamma Tashi shi haɗa makirci a makaranta da aka ce gyara zai sai ya zaɓi duk mai haziganci sai ya sa su aji ce yan ajinsa ne marasa haziganci sai ya tara su a can sai yawa ɗaya malamin waye ce kai ka shugabanci waye na kai ka shuga da an zo a makaranta ina masu kokari su duk suna ajinsa ina marasa kokari suna nan waye babba ciki shi ni ina ga mutanen mu kafin ka koya masa cuta ma dama asalin macuci ne dan kaɗan zai yi karatu ya zama tsinanni inda ma Allah taimaki mutane ba sa karatu sosai amma da ka suna karatu sosai akwai littafin da na gani ana ana ana yi hisa na ga kalila wa dina ce ta Allah ta'ala ya fadar da wannan littafi ya fita ko hambali amma yana taimaka ba su karatu da race yawwa ගස් නිමවද සූදේ නැගිය අවව කරටාලා වන්නං කරට වන්න تو قليل ودين عندك رجع الله شك كمل تاهنا بينا مد متعنا سك كرنت قليل ودين شو فإن الشيخ التجاني لم يقتنع بهذه الإشارات أي لا يرى أنها تكفي في الدلالة بنا قبس وجيني إشارة على أن المملكة الإلهية مصر وترى الله الروحية كانت مقسمة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما منطقة قوة لنا دا قدوم الشيء أولا في مسيلمة شري منطقة اكتساسه سيطرته بحيث لا يتصرف كل واحد منهما في منطقة اختصاص سيطرة الآخر da kyau. الجو magana ce ta inda kowanne bayyin tasarrafi a ariyar wancan area annabi tijjani bai tasarrafi a wurin a area tijjani annabi bai tasarrafi a wurin saboda ka ka suka raba duniya suka raba mamlakan ruhi annabiyu sallallahu alaihi wasallama gunduman annabi ya kasu bi iradati shi'unil anbiya bi idarati shi'unil anbiya wal mursalina annabi ya eriyarsa ya keɓanta da gudanar da harkokin annabawa da mursalai nan yake kula da su shine mai wannan eriya tijjani ba shiga wajen wa kuma allazi yaqumu bi imdadihim shi ke taimakonsa wanda annabi shi ba haka ne ba kariya ya yi masa ku وما بكم من نعمة فمن الله وهنا تمه عند يجي إنا وعندنو لتا بكلكم ما يحتاجون أبو نسكي نعمة إليه من الإمداد نتيمكو وما إلى ذلك هذا منطقة من منطقة النبي على زعمه وشيخ التجاني يختص بحفظ مصالح الأولياء شيخ تجاني كوا ياكي بانتا ainihin da la'akari da tsare maslahohin waliyai shi wal aqtabi da kutubobi wannan kutubin kila an kaje gabi biya yana gaban annabawa ko jiya nan wanne wuri ne ke cewa ana gashi na a atalillahu fi sab'il masani ko ma lam yutihi lil anbiya'i ba kai ce ba a ina wurin yake a rimahu a rimahu ne ko ina ne kitabun rimahu domin dole yawa wannan karatu karatu to kaga shi shehu tijjani ya keɓanta da waliyai da kutubobi wa huwa alladhi yaqumu bi imdadihim yadda annabi biyu ne shi ma biyu ne waliyai kutubobi annabi annabawa mursalai ta yadda yin annabi ya wasa zai ya karbe na shi ta da annabi ya yi wali ne ya kuma bi imdadihim bi kulle ihtiyajatihim bi haithu la ya yajidu ahadun minhum shay'a ta inda wani daga annabawa ko wani daga ainihin ainihin kutubai da waliyai bai samun wani abu sai da eh, la yajidu shay'an ahadun minhum من الإمدادات الحسية نتمكن صلري والمعنوية إلا من طريق واسطته تانيش وهكذا صرح بذلك في قوله روحه صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيرا بأسبوعه السبابة والوسطى يا يا كان نقول روحي أنسى da ainihin uh, ruhin annabi da ruhin shi tijjani haka suke sai ya miƙe yatsansa na nuni da ya tsakiya haka suke tafiya daidai da daidai da ɗan kaɗan kila uh, kinaya ce waye ke gaba ɗan kaɗan ɗin ko sallallahu alaihi wa sallama, tun da wannan ba hami ne in an je gaba karshen ta ba san wanne ne ya tsakiyan ba ya zan tsakiya fi tsawo ko وروحه تمد الرسل ها استنى كي اكو شيء وروحه صلى الله عليه تمد الرسل روحي سينا تمكم من ظني والانبياء عليهم الصلاه وروحي تمد الاقطاب والعارفين والاولياء من الازل كاثم ازل ايه ماشي Eh? kafin a fara halitta shine azal tun kafin a yi sama da kasa shi tijjani yake kaga kenan suna da alaka da Allah can ba a san wanda ya wani daga da shi da Allah ba da ruhinsa tun kafin a yi halitta yake wannan aiki shi ne dai azalu ilal abadi kuma zuwa a gama wannan halittar ta ƙare a koma aljanna da wuta duk shi ne shi ruhinsa ke aiki <laughs> ya wuce sai da ta irin ibn arabi ai arifin ma kashiri ne hadda wani arifi a wani ibn arabi ko ba wani arifi ba wani kaza tun da shi ma ya kira kansa arifi amma ya dawo ya ce ai komai ma Allah ne kawai to daga yadda mutum ya zama Allah ya kare Eh, a wannan dan karamin alaki gin ai amma yadda akwai wata aljanna sai ka iske kowa in ya zo daga cikinsu in ka tsaya da za ka in ka daka ta karatu su ba za ka dina karatun musulunci domin kullum sai ka gamu to wannan ya ce shi ne babba to wancan yana sai kullum ta yana zai kullo yadda kasan siyasar najeriya sai ka huta kanka siyasar najeriya idan misali sojoji suna kai me suke cewa yan siyasa sun bata ƙasa waɗannan ɓarayi waɗannan kaza waɗannan kaza don haka na za su zo su gitta ƙasa su zaɓe masu hankali su ba su ƙasa duk abin da aka taɓa yi ɓanna ne ran da yan siyasa sun zo suka zo ce ce mahaukatan nan sun tafi to kai abin da ba abin da ka iya sai ihu da yaƙi sannan a waye gari a saka shugabanci jama'a maɓannaci kamar ka wannan maukata ta sa tura su kawai su je gadi cikin su ba gwani kowa ya haushi ne gwani to saboda haka nan in mutum zai fito sai ka san yadda za a kuma hatta matasa an samu musu wannan tunanin yanzu ba dama ka daga akwai wani babba a gaban ka sai ka san yadda za ka yadda za ka don ko bai shi bai iya komai ba to a lokacin nan za ka yashin fira naka wannan magana yana take kitabun rimahi ko ni yau mutane na ba su zo ba ina ba na runa yau su ba wa mai tsohon jawarin lu'ani babu juz'i ina biyu shafi na ba. Eh, ina masu sabo-sabo masu sabo-sabo ga nakuna ya aka ina muke bayani mala ya ina naka kaje ka ɗauko naka duk ya kai ka sake ka daɗa ne makila za ka same shi kila kuma yana na wata kwanan na yi na yi zan dinga da tsofaffin yin ranar nan tun da inda ba su da jawahirar ma'ani na naga eh sai sababbin kamu sababbin kamu kun je kun sake dubawa don in ba haka wannan rikici wannan littafin ƙarya ma kai to ka aje wannan littafin a kore in ka tashi faɗin wurin to ka dogara da jawahir ma'anin kaɗai idan shi makayan ƙari ne ba karanta wa ake ba ka ba da shi sadaka yi ka samu lada kamar mana idris su shi wadon da tsibi za ka samu lada haza huwa lalli jama'a ku shehu umar al-fotin wannan shi ne abin shi umar al-fotin ya hada fi kaulihi annahu wani ga magana shi umar al-fotin ga inda bude baka أنا أي شيخ التجاني خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين وممد الأقطاب والأقواس كما مقامان كدك قباكي لشيني سركم مقامان وأنه هو القطب المكتوب شي قطبين فيه والبرزخ المختوم أي كوا الذي هو الواسطة بينهم وبين الأنبياء شين ثاني سكان سدع النظاوة بحيث لا يتلقى واحد من الأولياء فإن ولد تكين ولي بي سام من كبر شأنه وندا لا حركة ستجر مما ومن سقر بذي سام فايدا من حضرتي nabiyin ba zai samu wani kyauta daga annabi ba illa bi wasitatihi ay a shaykh tijari min haythu la yash'uru bihi dhalika al-wali ta inda kai shi wali bai sani ba yana ta yin nasara yana ta yin mu'jiza yana ta yin karamomi a hali daga shehu tijani ne kitabun rimahi shafi na hudu a juzu'i na biyu shafi na hudu جواهر المعاني بمع هذا أكل التصعيد وأنا أقول أنا سرقيت من الجبل أن يوني كان جواهر المعاني يقوانا يوني يقوانا شبال أولينا بيدانوا وأنا أقول لهؤلاء الضالين هذا كلام دكتورة إن فتاة وإنا هلككم الذين نكبوا عن الصراط السوي wanda suka bar hanya mai kakka wala ya'lamuna ma qalahu al-imam ibn kathir fi tafsirih li amsalihi wannan mashi ma doktor ya bi magana ya yi irin magana ce mutanen da ko suna karanta nan wuri shi ce ba su san ma wannan maganan ne ba kila shi yasa inna ad-dina laysa bit-tahalli addini ba kwalliya bane ba eh ba kaya ba wala bitamanni ba surutu bane ba ni ne kaza walakin ma waqqara fil qulubi abunda itabbata zukata shine ajini wa saddaqahu al amal laysa kullu man idda'a shay'an hasala lahu ba duk mutumin da yi da'awan abu akwai shi a tare da shi ba bi mujarradi da'awa ko don ka ce ahlus sunna shi kenan kai ne ahlus sunna me yake fa me suna take fa'idarta da kai wala kullum man qala annahu huwa ala al ba duk wanda yace yana kan gaskiya ba sami'a qawluhu bi mujarradi zalika hatta za a ji magana sa hatta yakuna lahu min Allah burhanu wal islamu la ya'tarifu bi shaykh tijani wa jami'a dukkan na shirme اخترعها لنفسه بل إن أكثر دعاويه مجورة رأيوينس مناقضة للعقائد الإسلامية يا يا كنكو eh na ibnu kafir din kaje ka duba shi ya ina ga a wace ayan bai zo da ainihin abin nan eh ne muna ma bai ba da shi ba ma muna bai wani kasir A ibn kasir ah, ko eh wa juz'i na biyu shafi 397 ban ma duba ba amma zan je duba ai magana ce wannan sananniya maganganun na irin kamar masu kama da maganganun Hassan al-Basri na'am eh to kai nake neman karɓar maka jawahirul ma'ani ba ban ganga ba yanzu? na ɗaga ba Eh. ainihin keɓaɓɓo annabi shi ne shugaban awamu kamar misali za a ce maka mamlakan tsaron najeriya an raba shi akwai yan tsaron ƙasa akwai shugaban yan sama akwai shugaban yan ruwa ai shi ganin kaga in dan sama ne sai ji dan sama dan kasa sai dan kasa dan ruwa sai dan sai shugaban su dan ruwa sai dai ana tattara gaba da kuma a samu shugaba duka to shi haka tijani ke raba gwamnatin ainihin cewar shi ne shugaban keɓaɓɓu annabi shugaban awamu in za ka tambayan ka tambaya idan ba za ka yi ban wuce ka a to ka karanta ibn kasir gaba daya a to ka je ka dubo ne baka duba ba na yi tambayan ka su ba su je eh, da aka ce akwai shi ai ya kamar ya kare su kenan ko a kwakwalwan da ka ga jihar yanzu sun kare tun da daga shi kenan babu sauran wani wali kenan ta zo ma yadda suka ce kare yake shi su ne shugabanni yadda suka kakara na'am kabiru eh eh eh ma ai mai a yaran tijjani ne shi umar futi daga baya zo shi shehu harajin sahabi ne na tijani shi ko umar futi sai ake masa wajen tabi'ina ne kuma wannan ga karshen ta tabi tabi'ina shi umar futi wannan ai shi ne wanda ya zo najeriya shi ne wanda nake jin ma sai da ya yi surkuta da sarautar sarkin musulmi ya auri 'yar sarkin musulmi hasun hayayyafa dan yana zaton ma kamar yadda ake nunawa yana jin da in sarkin musulmi ba zan iya tuna kowa ne ba ainihin in ya mutu shi zai hau sai da ya mutu aka sa dan shi daga na ya fushi ya koma garin su ya zo najeriya shi mun rufuti hmm? aka Wanne wane ne akwai wani yare haram ya zo ne a kasan kai za ka tako wani ɗan ƙarami zai ina da ka tako har balon balon ya kun tako mutane ana magana kirki na kai ka kanyi magana mai rai sauran duwayen nan an dai masu ne sai tambaya don su ɗan rai wace da'ira gata ta ga mai tambaya mai rai amma duk sauran matattu ne ana dai musu karatu albarkacin wani ku tsaya ku ji amma ba da haka an ce ku tashi mana ma gata ka ganda nan ta rufe idon ka baka da jawahir rumani ka ganta za ta karantu haka ka ganta dalla-dalla da'ira da'iratu hadaratil haqiqa al-muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam kai kun <laughs> kudin da kuna duba musu to ka rufe mun rufe an dai zama magana karantawa ne ai an gama fotokori hmm? kun gan shi da a shafi nawa take ba muna mai na alajar na dubo tanka shi wa'ina yanzu ku duk za su je su bata harkan na ga a juzu'i na biyu ne ya shafi na aka ce ilimi a yanzu yawa shafi ashirin da ɗaya mu take haruna na mu jama ku duba shafi ashirin da ɗaya kokana da akwai jangwale jangwale eh? ban ji ba <laughs> ke baka da jibe sai ka je ka ɗauka abin nan ɗinka sai an gama tukuna wannan ba ta karantuwa na ka ganta nan دائرة دائرة حضرة الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وعلى آله سأك جي تكين دائرة تكين زاقين فرقو باب يفيض منه على حضرة الأنبياء ما أفاض منها دائرة حضرة الحقيقة المحمدية سيكاكوما بابي نبي باب يفيض منه على حضرة الخاتم ما فاض منها دائرة ساداتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كثم ماسونية إذا كثم ماسونية مرتبة مرتبة سينا قبا babban kenan ko kusa da babban وجن دائرة وجن قرن بين باب يفيد منه على حضرة الشيوخ ما فاض منها حضرة خاتم الأولياء مولانا أبي العباس التجاني رضي الله عنه باب يفيد منه على أهل طريقته وأتباعه ما فاض ما فاضكو

رضي الله عنه سيكا كوما باب يفيد عليهم مئة مدد مئة مددهم من حضرة الخاتم حضرة سعداتنا الأولياء رضي الله عنهم ورضي الله عن سيدنا وعنهم سينك الشيخ هنا كمان كيف kucing yadda suka yi al-islam al-iman al-ihsanu shine Bab yang yufidu minhu ala atba'ihim da'iratu hadrati abana'ihim abu nawa da'iratu hadiya daya babul faid biyu babu yafidu kaza hadde zuwa da kashe ne kai wannan ita ce da'iratul hadliya shi kenan kun hutar da ga an yi karfa wani ya gani shaɗan gudunma ya gani hmm? ba a magana ba da kwakin magana ba ba da jawarin luwani ana ba a magana da mahajubi na mu je tafiya ya aka a shekutu janiku mata ne ya kamata mata ne ido su umu kamata kaza amma ai su cikin su ba mai jawahar ma'ani tufa kaɗai suke da ita wannan karatu ya wuce mai tufa an wuce shigo a shekhu tijjani ya hadimul islama min asasihi yana tumɓuke musulunci daga gindinsa shehu tijjani yana ɗaɗɗake musulunci kamar yadda mai cire rogo ke ɗaɗɗake rogo daga ƙasa amma hausan wannan sai mu kaɗai muka santa saboda ka ne za kaga ga in ka ce masa ba addini musulunci ke kwar baya ta mamakin ka amma wanda ya karanta rayuwar shi zai gano ba abun mamaki matan tamma jami'a ma kaddama da shaykh tijjani yayin da komai yakan kama ga shehu tijjani ذهب ليهدم الإسلام سيتفي دني روس مسلمتي من أساسه في قلوب أتبائه حيث اخترع لهم عند يجري مسيطة ذاك ga يدكسا باطنية da ma'alumatun sunan tara sai dai kashi in ana karatun ba ku wani ma yayin da ake karanta wannan lokacin ya samu اقترأ لهم شيئا سيكركر مصرون أبو وحامية نوحمي وسماه بالدائرة الفضلية تقيبا دائرة إجاء ما يرجي دائرة الفضلية تتعون عندما كرمتها wani ilimi ne da aka tattara kilar ana iya yin wata ana ma sharhinsa bai sharhu ba kuma ma ala laƙiƙa wannan matsalar sai kana da wata 'yar martaba ta ilimi tukuna don ami malam sai dai iji wannan abu haka ba shi kawai ka tarkata ka tarkata mutanen nan dai na gano kahirai ne ka bai a haka amma ka iya yin bayanin yadda ya cancanta to kuma sai ka tsaya sosai fakala inna tarikatahu ko shi tijjani ce sa na sha'ad fiha eh, ta taso ne a cikin wannan da'irar. wannan da'irar ba ta cikin musulunci shine lokacin da wani shehin su yi wata ɓanɓarma ya ɗan wani ɗan kuskure kaɗan shi ya san abin da yake yana zaton lokaci ya yi ya fito ce ai mutane ne suke damuwa shi ba wani abu da za a yi mamakin shehu tijjani ne ba ɗariƙarsa ba a cikin musulunci take ba ma'ana sama take da musulunci shi ike nufi sai aka ɗauka aka tabbata ɗin ana shehu tijjani ya ce tan furare ce shehuwa ne ya ce tan furare ne aka yi ta sai da kasafin mai sai da ɗin da wanda ya sai ɗin ba su san me ake nufi ba ala hakika wannan wanda ya dinga jin ɗin ana ta buga shi ana sadda shi amma huta ya ce mata tamfurare ne ba wannan ike nufi ba yana nufin kalmar turanci amfani da shi ba turai ne ba kalman turanci ne ya mata istilahi na hausa saboda haka nan ana nufin ɗariƙar tijjaniya gaba take da addinin musulunci shi ake nufi to yana son fitar da wannan falalan tsautsayi ya kai shi faɗi wannan magana an gane wannan shi ne sai an bi abun a sannu a sannu wanda ya ɗauko wannan zai gano lallai tijjaniya addini ne mai zaman kansa sama da addinin musulunci yake kama sai ce a wata tamfurare ne faƙana inda taho na sha'ad tariƙarsa ta taso ne fiha wakana min waƙa'i fi wakana ah, subhanallah na ce da zuci ne abun ne zuciya ta ce tana wata tafarfasa wa kullu man a fi tilka da'ira ra'aitu duk mutumin da ya fada cikin wannan da'irar ai kaga ya fita daga cikin ainihin addinin na musulunci ya fada a cikin wannan da'irar duk wanda ya tsallaka musulunci ya fada cikin wannan da'irar kamulat lahu sa'adatu daraini wannan shine wanda ya cika arzikin gida biyu shine ya tsira duniya da lahira wannan da'ira wanda ya tsallaka kaga shine ai dokta ya kara kara don da'ira shi kaga wannan zai sake tabbatar muku tijjaniya a addini ne mai zaman kansa ko kamar yadda jadawal ɗin abubakar gumi ya faɗi abubakar gumi malami daga cikin malaman suna yadda ya faɗi to kafin ya faɗi ma aisha tijjani ya riga shi ba ma da'irar yin zana masu to amma na shi wancan ya fi fito a fili sa'adatu dare li'annahu shiwa a ah, wanda ya fada cikin da'irar najin ya tsira shi ala kulli hali sawa'un kana ala siratul mustaqim wanda duk ya shiga wannan da'ira ya bar addinin musulunci mutumin nan ya tsira yana bin hanya mai gaggawa wanda musulmai kan roƙa sukan ce idina siratal mustaqim ya hau wannan hanyar ko bai bi ba ba sai wahalar da kansa ba aw nakaba anhu ila tariqil muawwaji shi ba karkatar karkatatta ya bi alwakhima farko dai wannan wanda ya shiga wannan matsayi wallahu la yas'aluhu Allah bai tambayan duk wanda ya shiga wannan dariƙa ta tijjaniya ya shiga wannan da'irar Allah bai sa. amma fa'ala tazma'una bal yadkhulul jannata faqat aljanna kawai zai shiga min ghairi muqaddami hisabin ba masa hisabi kaga wannan za gano hatta wa'ancan masu shiga aljanna ba sami ba ko ba akwai wasu duk dan tijjaniya da yake da su ko sama da su wasa da kata uquba ba wata uquba da ta gabata to duk Allah ku duba ne yanzu da wa'annan za a haɗa kamshirar musulunci eh kuma ba tare da sun fito sun ce wannan magana ba mu yadda da ita ba wannan magana ba a littafin mu take ba littafin da aka faɗi ma ba mu yadda da shi ba kaga da da sauƙi shi eh? ba malaka da ɗauki wannan ran duk da cewa eh ba wani mala'ika da zai tambaye shi wannan tambaye shi ba zai tambaye shi ba tambaye shi eh, ba maganan tambaya to shi ne wannan tunda ina cikin da'iratul fadliya hmm. ai mu magana ne ana zaka je na cika an wuce na kai an wuce na ba amma kai nan ba mutanen nan suna nan suna karantar da kayan su dare da rana a lungo a lungo kuma suna hawa kamar su sun shiga gwamnati sun shiga gidajen sarakuna sun shiga manyan attajiran nan duk suna tare da su walidhalika kanat ibadatu tijjaniyina saboda wannan ya zama bautan tijjanawa kulluha innama yaqumuna biha shukran lillahi so sun gama komai wannan ibada kawai suna godiya ga Allah ne amma su duk abin da za a sun gama la ada lil wajibati shar'iyya ba suna yi ne don ba sauke wajibi ba li'annahum man na juna ala ayi hali duk yadda aka yi batijani ko batijani ya aljanna za su sawa'un ata'ullaha am sun bi Allah ko sun saba wa Allah kake na shi ne mai zaman kansa wa ila kulli halin yarmi ko wa ila kulli hada zuwa ga wannan ne maganan na dokto a sama yarmi sheku ibrahim inyas a sinjali ibrahim inyas ke nuna yake ainihin ishara a tijani fi kitabil asirin akbar ina da littafi a sirrin akbar ai baka san shi ba ba wannan sai abin da kanawa ke cewa yau kan hausan kana zan dinga yi ya gagari kullila ko eh ta yi dan eh, kano ne bai yi da dama kai ba dan kano ne ba ya gagari kullila me ya gagari kullila hmm? abin da ya gagari kundila sai ba na sayawa ba aka ce wannan nasarar na aka ce ba nasarwa ne ba ce to wannan ya gagari kundila saboda littafin haɓa a buga shi ba makatoto ne doktor ne da je gidan ibrahim ya sai aka ɗauko masa shi ne na tura lokacin da za a buga wani ta na tura na cewa ya'yan sa na bukatan wani littafi kofi suka ce sun ba san da ke ba amma dai ban da nadi ba haifu kala wa hagal wirdu kaga an bude baka wannan magana ce ta Ibrahim Inyas. na san za ka same ta a Ibrahim Inyas wannan littafinsa saura kuma ka ce shafi nawa haka bari mai nemo ya nemo wa hadha alwirdu ay at-tijani huwa afdalul awradi wannan wurdi na tijaniya shine fiyayyen wurdi in jiwa Yes. wa ashalut turuqi sune dariqoki da suka fi sauki almuwassilatu ila Allah ta'ala wa anfa'uha mafi amfanin su wa a'laha wa aslamuha so suka fi wai kuɓuta. wa arfa'uha sha'anan wa halan wa maqaman li'anna man sha'u hadhihi at-tariqa domin inda wannan ɗariƙa ta taso kama ƙala sahibuha ai a shekhu tijjani inda wannan ɗariƙa inda aka samu ta an samu ta ne a da'iratul fadliya ita ce wannan da'ira allati hiya wara ad-dawa'iri ita bayan duk wata da'ira ce allati hiya dawa'irul amri wan nahyi ina magana yana sanin abin da yake faɗi ita wannan da'ira ba ta cikin umarni da hanawa alkurani ne ciki umarni da hana to ita ba ruwanta ba a ce a yi sallah ba a cikinta ba a ce ka a zina ba wanda ke cikinta zai iya yi dukkan komai duk abin da ƙura'ani ya ce a ban da shi duk abin da ƙura'ani ya ce ka a ban da wanda ke cikin wannan daira ba ta shafe shi ba shi doka ba ta kansa kawai misali ne a ce za a shigo kasa akwai wanda ba doka a kansa akwai wanda ya fi karfe zai a gaban kotu ko an kira shi sai nuna kati shi ya wuce zuwa kotu shi wal jaza'i ita wannan da'ira ta tsallake sakayya khairan aw sharran wal i'tibaratu inda za a gane mutane sun sani a wanda suke faɗi ya san yana sanin maganganun da ke faɗi i'tibaratu yare ne na usulun ta yarawa zai zai fasara mana su abinda za ka yi a ɗauke ka kai musulmi ne wallawazimu da abubuwan da suka zama dole ahkamul jawabiyya wal muqtadiyatu da abubuwan da ake neman duk musulmi sai yayi fa inna hadhihi da'ira ita wannan da'ira ta gaban ku hiya dawa'ir umumil khalqi dawa'ir umumil khalqi wannan da'ira ta amru da nahyu kenan ko a baratu da lawazim muqtadiyatu wannan ita ce da'iran awamu wannan sai an koma gwamnatin annabi can shugaban awamu wa tilka da'ira wacce ku da'iratul fadliya da'ira ta ihtisasihi wata da'ira ce ta wasu wastifa'ihi da zaɓinsa subhanahu wa ta'ala fa ya manya sha yakan sa ta ga wanda iga dama min khalqihi wa hadhihi da'ira wannan da'ira wacce take shafi 21 a jawahirul ma'ani amma wannan ba shi ne Ibrahim ya ne wannan akbar ne Ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala indahu Allah ya ajiye ta a wurinsa wa faiduha malalanta fa'idun ina malalowa ne min baharil judi wal karami daga rafin kyauta da karanci la ya tawakkafu faiduha ala wujudi sababi kyau wannan kyauta ba ta tsaya akan dalili ba za a iya baka da dalili ko ba dalili wala sharɗin babu sharaɗi wala zawalu mana wanda hukuncin musulunci duka sai an samu sababi an samu sharaɗi ba mani sannan za a zartar amma waccar ba ta cikin addinin musulunci kaga ita tana zaman kanta ne balil amru fiha waqi'un ala ikhtisasi mashi'atihi keɓewan ganin damansa ne kawai lawala yi bali man kana fiha Allah bai damu da wanda zai shiga cikinta ba ba sharaɗi waffa bil'adi ya cika alkawali da ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya cika amla in ta hajji siratul mustaqim ya bi hanya mai kaka an saƙata fil ma'asi fi tariqil wakhim wala yubali bai damu ba Allah fiha liman a saboda saboda me ya bayar wala alama da a'ata in Allah ya tashi bashi zai bashi bai san saboda mai aka ba akan mai aka bashi ba bai damu ba wa man waqa fi hadhihi da'ira kai wanda duk fa shiga wannan da'ira ta tijjaniya min kan kamulat lahu sa'ada fil akhirati bila shaubin ba wani firgitar wannan alam ولا تروي إن باء رازناشي وفيها آه وفيها أتكنتني كما قال شيخنا أوقع الله على طريقته ين طريقة تجانية سنة كمان الدائرة فصارت عبادتهم محبة وشكرا ba suna ibada ne ba don wajibi suna yin ibada ne don godiya nan za ka same shi ko unzur kitabu sirrul akbar makhtutun Yakubu. amma in ka je hutu kana ya a can ka je ka zama na da shi alwarakatun rabia ne eh? dai wahala ke lai zaba da wannan to to shi kenan ka zamu gaya mana sa, don dai ba a buga shi ba kuma tun da aka fara irin wannan hayana zai yi wahala su bari a buga nima na ganin sai na tafiya ta kano ta kano zuwa kano aure da eh, an gan shi ko aure da sheku umar futi mutumin kabiru mai turare umar futi ma ya kawo wannan hadhihi da'ira alwahamiyya aidan fi kitabi arrimah shi kuma eh, arrimah din ko fi kitabi arrimah shafi na talatin juz'i na biyu shafi na talatin na ga haka zamu a abu gudu ba shi yi mana ma'aruna na ga haka ike ko ina na kai ana katun masu littafi kana sa baki ka gan shi na? abu haka zuwa ne kai mun tun da in ba mu da in fata na sirrul akbar dana rima shi rima hu ice za ka gan shi a kuhun anaka na ba ta duba ba ku kana fama da sirrul akbar ka gan shi nan ilam jawahir ma'ani a namu a shafi eh, talatin yadda dokta ya faɗi da wannan ya amfani ainihin layi na hudu ce eh, ilam annallaha subhanahu wa ta'ala a أن subhanahu wa ta'ala da'iratun tusamman الدائرة الفضلية وتلك الدائرة مكنوزة من وراء خطوط الدوائر التي هي دوائر الأمر والنهي والجزاء خيرا أو شرا والاعتبارات واللوازم ما كانت شئتم والمقتضيات فإن هذه الدوائر هي دوائر عموم الخلق وتلك الدوائر الفضلية هي دائرة اختصاصه واقتضاء واطفائه سبحانه وتعالى ويضعها لمن يشاء من خلقه وهذه الدائرة جعلها الله سبحانه عنده فيضها فإذا من بحر الجود كلمة ده كلمة أبن ديك أتكن سر الأكبر بن شيني أتكرمه والكرم لا يتوقف فيضها على وجود سبب ولا شرط ولا مانع كنا دوبة توفن كشين هكا يكاتكي ان إيه؟ بل آه، بل الأمر فيها واقع على اختصاص مشيئته آه، فقط ولا يبالي ممن أن كان فيها وفى بالعهد أم لا انتهج الصراط المستقيم أم سقط في المعاصي في الطريق الوخيم ولا يبالي فيها لمن أعطى ولا على ماذا أعطى ومن وقع في هذه الدائرة من من خلق الله كمل له سعادته في الآخرة بلا شوب ألم ولا ترويع وفيها أوقع الله هذا الشيخ الأحمد تندن دي أكتن فكنا ذاك غنش أقبدا ونن دائرة ني كيف كده مبني يوم kaga wannan yadda yake a tufan haka yake a jawahirul ma'anin haka kuma yake sirrul akbar din ne bai musame shi ba in ma sirrul akbar ya tsere mana to muna da jawai muna da riba to ina da kana da shi ne har zaka nemi sharri za mu bashi sai gobe